Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 27 ga watan Nuwamban shekarar 2020 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Jami'an kiwon lafiya ƙasar Australia sun ce cikin kwanaki 28 suka gabata ba a samu ko mutum ɗaya da ya kamu ko ya mutu sanadiyar cutar coronavirus ba a jihar Victoria wacce ita ce jiha ta biyu mafi girma a ƙasar. sai kuma shugaban kasar brazil j bolsonaro ya faɗa jiya alhamis cewa ba zai yarda a yi masa allurar rigakafin cutar ta coronavirus ba haka kuma a wani mataki na kaucewa harin da ake shirin kaiwa mutane suna ta tserewa daga makele babban birnin yankin tigray da ke ethiopia bayan umarnin da prime minister abiy ahmed ya bayar na aiwatar da matakin soja na ƙarshe kanin labaran kenan to a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa 'Yan Najeriya sun fara tofa albarkacin bakin su kan shirin sake bude kan iyakokin kasar da gwamnati ta ce za ta yi. Amma kasa ake noma shaka suna shigowa da shi. Mu ba gwamnati kuma mu muna ganin cewa a jure a ci gaba da wannan kada a kuskura a bude ana neman kawai kofa neman za a yi ma tattalin arzikin kasar illa. Haka kuma wasu 'yan kasuwa sun bayyana jin daɗin su game da wannan labarin shirin sake bude iyakokin Najeriya mai farin ciki sosai na buɗe boda gaskiya saboda idan aka buɗe boda nan matasan mu za su ƙara samun ayyukan yi sannan kuma 'yan kasuwan mu za su ƙara samun ciniki sannan kuma za ku ji cewa masu sharhi kan sha'anin tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya sun yaba da shawarar kwamitin bincike na ayo salami da ya ba shugaba buhari na cire 'yan sanda daga shugabancin hukumar efcc Bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a jami'an kiwon lafiya ƙasar Australia sun ce cikin kwanakin 28 da suka gabata ba a samu ko mutum ɗaya da ya kamu ko ya mutu sanadiyar cutar coronavirus ba a jihar victoria wacce ita ce jiha ta biyu mafi girma a ƙasar jihar har ila yau ba ta da wani mutum da aka san yana ɗauke da cutar tun bayan da aka sallami mara lafiya na ƙarshe a ranar litinin duk da yake victoria ta cimma wannan matsayin na kwanaki 28 wanda masana kiwon lafiya suka yadda wanda ke nuna an shawo kan cutar a tsakanin al'umma har yanzu ana samun bulla cutar a wasu sassan ƙasar a halin yanzu kuma birtaniya ta nemi masu kimanta magunguna a ranar juma'a da su tantance allurar rigakafin cutar covid-19 da jami'ar oxford da kamfanin astrazeneca don a samar da shi na ɗan wani lokaci kafin a fara raba shi baki ɗaya nan da zuwa ƙarshen shekara inda ake sa ran kamfanin zai samar da allurar rigakafin har miliyan hudu. Shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro ya faɗa jiya Alhamis cewa ba zai yarda a yi masa allurar rigakafin cutar ta COVID-19 ba. Wannan shine ikirari na baya-bayan nan da shugaban kasar ya yi wanda ke nuna shakkunsa game da allurar rigakafin. Ina gaya muku ba zan karɓa ba, haƙƙina ne. Bolsonaro ya faɗa a wani jawabi da ya mamaye shafukan sada zumunta. Brazil na da fiye da mutum miliyan shida masu COVID-19 kuma ita ce ta biyu bayan amurka da indiya tare da mace-mace fiye da dubu ɗari da saba'in amurka ce kaɗai ta sha gabanta a yawan waɗanda suka mutu a cewar cibiyar da ke bin diddigin annobar da ke jami'ar john hopkins kamar yadda yake yin sako-sako da batun annobar haka zalika yake nuna shakku kan amfani da takunkumin rufe baki da hanci baya ga haka a ranar alhamis ya ce bai yi tsammanin majalisar dokokin kasar za ta sa a zama wajibi 'yan ƙasar su allurar rigakafin cutar ta covid-19 ba. A wani mataki na kaucewa harin da ake shirin kaiwa, mutane suna ta tserewa daga Makele babban birnin yankin Tigray da ke Ethiopia bayan umarnin da Prime Minister Abiy Ahmed ya bayar na aiwatar da matakin soji na ƙarshe kan dakarun yankin na Tigray. Gwamnatin ta gargaɗi mazauna birnin da yawansu ya kai rabin miliyan cewa babu rangwame idan ba za su maza-maza sun nesa ta kansu daga shugabannin Tigray ba. Abi ya gargaɗi mazauna makili ranar Alhamis da cewa su kwance ɗambara su kuma kasance a cikin gidajensu yayin da aka umarci rukunin sojoji su kutsa kai, amma gwamnatinsa ta ce za ta kare fararen hula. A halin yanzu abinci da sauran abubuwa suna cikin ƙarancin wadata a cikin yankin Tigray da ke da mutum miliyan shida. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a hanzarta a kai kayan agaji ba tare da nuna bambanci ba. An kashe ɗaruruwan mutane yayin da sama da dubu arba'in suka tsere zuwa Sudan da ke makwabta da yankin, inda suke ba da labarin mummunan tashin hankali da suka fuskanta. Rikicin ya tayar da hankalin ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya, waɗanda suka buƙaci abi da ya nemi hanyar diflomasiyya da magance matsalar lura da irin wahalallun da fararen hula ke ciki waɗanda sun riga sun sha wahala sanadiyar rauni na tattalin arzikinsu da kuma annobar coronavirus. An jima kaɗan Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Bayyana shirin gwamnatin Najeriya na buɗe kan iyakar ƙasar ta tsandauri don dawo da hada-hadar kasuwanci na samun mabambanta ra'ayi tsakanin masu cewa hakan daidai ne da masu cewa a'a a ci gaba da barin iyakar a rufe gwamnatin buhari fiye da shekara ɗaya da ta wuce ta rufe kan iyakar da ta kafa hujjar cewa ta yi hakan ne don hana shigo da shinkafa makamai ga 'yan ta'adda da kuma dakile sumoga wakilin munasara da mail hikaya na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana Ministar kudin Najeriya Zainab Shansuna ta ce kwamitin da take jagoranta na batun bude kan iyakar zai mika sa ga shugaban Muhammadu Buhari don daukar matakin da ya dace. Duk da Shamsuna bata faɗi takamaimiyar ranar bude iyakar ba, ta ce tuni ta sanya hannu kan rahoton inda sauran 'yan kwamitin ma za su bi sahu. Masana tattalin arziki irin su Yushau Aliyu da ke Abuja na da ra'ayin tun da dadewa cewa rufe kan iyakar zai kara kuncin tattalin arziki ne musamman ma ga yankin arewacin Najeriya. An noma tumatir sai da ya koma naira ɗari uku kwando to za ka ce ba a noma. daga waje ake shigo da su wanda ya shafi hauhawan farashi kaga wannan hauhawan farashi kenan sai na biyu bodar da ake taimakawa ake taimakon talakawa wanda suka fi kowa talauci kowa ya san inda aka fi talauci shine arewacin najeriya kuma a arewacin najeriya a nan aka fi yawan mutane kuma da yawan mutanen nan abin da ke taimaka musu dan abin da suke samu na kasuwanci wanda sukan tsallaka bodar nan su dan siyo dan magi tumatir ko yaji samu dan kuɗin shiga wanda yake taimaka musu to kullum sai ka samar da yanayi yanayi sannan za ka hana kasashen duniya duk an yadda a tattalin arzikin duniya a yi kasuwanci kasa da kasa to waɗannan yarjejeniyar da aka shiga a jahilci aka shige su gababban manomi sanata abdullahi adamu buɗe kan iyakar zai kawo koma baya ne ga nasarar da aka samu ta noma abinci a cikin gida mu ne muka zauna muka diba abin da ke faruwa manomin ƙasar nan zai noma yana dab da girbi ko ya gina shi a kawo kayan abin da ke noma wanda yake noma a kawo daga ƙasan waje a karya farashin da karfin tsiya duk abin da ake noma shi a ƙasa na shigowa da shi mu yaba gwamnati kuma mu muna ganin cewa a jure a ci gaba da wannan kada a kuskura a buɗe ana neman kawai kofa ne wanda zai ma tattalin arzikin kasan illa su shigowa da kayan ne da kasar waje zuwa nan su karya darajar namu kayan a nan suna su kukan su suna zai a cikin hotel za a odan kaya ya buɗe letter credit a yi wace kaniya a shigo da kaya kai manomi tun daga bazara faɗin ruwa yana wahala har watan oktoba watan novemba lokacin zai ci amfani abin a da zai karya darajar nashi. ko da lokacin da aka rufe kan iyakar tun farko an bar hanyoyin shigowa da kaya ta teku da shugaban hukumar kanar hamid ali ya ce idan ta nan ne ake da na'urorin gwajin ingancin kaya. Mutane suka dauka cewa a gwamnati sun yi ne don a wa mutane ba haka bane amma kuma mu yi la'akari ai muna noma shinkafa a kasar kuma muna noma shi da yawa yanzu gwamnatoci da yawa gwamnoni wajen talatin da ɗaya sun yi hoɓɓasa game da na noman shinkafa a kasar nan to in manoman mu suka noma shinkafan nan muka kuma saki boda muna saku shigowa da shinkafa me zai zama makoman wayannan manoma. na ɗaya sun rasa aiki na biyu shinkafan da suka noma zai lalace na uku muna nan muna cin gubatancin shinkafa a mu a dole muna cin shinkafa don shinkafa mafi yawa wanda yake cigowa ta kasan gurbatacce ne don saboda ba a tantancewa a tabbatar cewa lafiyayye ne kafin ya shigo mafi yawancin shi kuma ana shigo da shi ta fasa kwabri ne batun rufe kan iyakar ya sanya masu shari'i daga arewa in ka ɗebe manoma nuna hamayya da lamarin da cewa ya kawo takurawa da mai da yankin koma baya ne yayin da yankin kudu da ke da bakin teku ke ci gaba da more odar kaya nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya da la gaida nasura da mail hikaya To har yanzu dai batun buɗe iyakokin Najeriya ne inda ra'ayoyin 'yan kasar suke yin karo da juna dangane da shirin gwamnatin tarayyar na sake buɗe iyakokin ƙasar na ƙasa waɗanda ke gargama fiye da shekara ɗaya. Wakilin Muhammad Nasir ya zanta da manoma 'yan kasuwa da kuma mazauna yankunan iyakar Najeriya da Nijar da ke jihar Sokoto akan wannan batun. Duk da yake ministan lamuran kudade ta Najeriya Zainab Shinsuna Ahmad wadda ta furta magana sake bude iyakokin najeriya bata faɗi takamaiman lokacin da kwamitin bayar da shawara akan bude iyakokin zai gabatar da rahotonsa ba sai ta ce nan ba da jimawa ba tuni da wannan batun ya kawo mabambantan ra'ayoyi tsakanin 'yan najeriya wasu manoma na da ra'ayin kar a bude iyakokin yayin da wasu ke ganin a bude amma fa tare da ɗaukar wasu matakai shugaban kungiyar manoman alkama a jihar kebbi kuma sarkin noman jihar kebbi abdullahi mai gandu argungu na cikin masu ra'ayin kada a bude iyakokin mu ta jihar manoma wallahi ba mu ji daji ba a bude boda iyo an ka bude ta wallahi na ta yi kwangwalo boda waccan ta wajen katsina mai aduwa wallahi in ka gasto so da an kai fayiletin shinkafa da sauransu yanzu an tara shinkafa da ma ba ta ko batuwa sannan kuma shinkafa nan ta riga ta rube kawo ta za a yi mutanen mu yunwa ta su shi ta wani abu shiga in an shigo da ita shinkafa wala tana koma dubu biyar to me an wani nomas yanzu fetur naira ɗari da saba'in muka sayar lita sai mu bar noman don mi za a bude bodan mu duk wa'anda sun ka a ajiya na bude boda wala ba su manoman najeriya. shi kuwa alhaji usman giwa manomi ne a jihar sokoto yana da ra'ayin cewa a bude amma a yi gyara. illa ita gwamnati tana son mu mutane mu fahimci cewa shinkafar nan da ake noma noma ta ne ake kuma can inda ake kawo mana ita su ma noma wasu ke mutanen mu sai ka samu tun guda mai noma ton ton ton na masara na dawa na hatsi to dan da ba a samu kuma mutanen da za su noma ton ton ɗin na shinkafa tunda ita dai abubuwan rufe da tasirin da suke yi ita ce ta san abin da take nufi mai yiwa ta ci nasara a kai ko ba nasara ba ita sani amma dai hanyoyin noma gwamnati ta tallafa ma manoma su nomi noman shinkafa ku yadda mu Najeriya za mu dogara a kan da kanmu. Ko bayan hana shigowa da abinci wasu na ganin ci gaba da rufe iyakokin ya shafi wasu ma'amaloli da ke wanzuwa tsakanin al'ummar Najeriya da makwabtan ƙasashe. Bello Isa Ambarura mazauni iyakar najeriya da jamhuriyar nijar ne da ke sokoto a garin illela ba mu abokan hulɗa ba mu na mai na najeriya na biyu su ne 'yan nijar to dangantaka ta auratayya ta riga ta shigo a wannan ya aure can wanga ya aure na ina da ɗaya can ga sunan barkatai buɗe da aka yanzu zai ba jama'a walwala su shiga ba da jin tsoro ba amma kuma kada a yi kwance da surdi da allah ya ƙara ɗaukar matakan tsare saboda ya kasance security nan dai tsaron nan ya inganta. Sauran harkokin kasuwanci su ma abubuwan dubawa ne ba wai abinci kaɗai ba ko kuma hulɗayar jama'a a cewar wani ɗan kasuwa. sunana alhaji siraju dan juma Marawa tsohon shugaban yan kasuwa na karamin hukumar mulki illela za mu yi farin ciki sosai na buɗe boda gaskiya saboda idan aka buɗe boda nan matasan mu za su ƙara samun ayyukan yi sannan kuma yan kasuwan mu za su ƙara samun ciniki saboda idan makwabtan mu yan Nijar ba su shigowa cikin ƙasar mu Najeriya kasuwancin mu ba zai ci gaba ba. Yanzu dai fiye da shekara ɗaya kenan iyakokin Najeriya da wasu ƙasashe na garkame duk da kiraye-kirayen da aka yi na gwamnati a wancan lokacin da ta buɗe iyakokin. To yanzu kuma ta ce za ta buɗe iyakokin. Watakila idan aka buɗe su jama'a za su iya fahimtar rufe iyakokin ya yi tasiri ko akasin hakan. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Masu ayyukan ceto na kokarin su fa wajen kubutar da masu haƙar ma'adanai akalla talatin a ƙasar Zimbabwe da suka makale a ƙarƙashin ƙasa bayan da wani daɗaɗɗen rami ya rubuta. 'Yan uwan waɗanda suka makale sun ci gaba da hana idon su bacci tun daga yammacin ranar Laraba lokacin da hatsarin ya faru a garin Bindura da ke arewacin babban birnin ƙasa na Harare. kamfanin dillancin labaran faransa na afp ya rawaitar cewa shugaban kungiyar masu haƙar ma'adinai ta zimbabwe wellington takavarasha ya ce a ranar alhamis an ceto mutum shida an ce musu haƙar ma'adinai waɗanda ke ɓangare na ƙananan masu cinikayya suna aiki ba tare da izini ba sukan kauce wa sayar da zinarinsu ga 'yan kasuwar gwamnati gudun kada su rage musu karɓar kuɗaɗen ƙasar waje ayyukan hankar gwal suke samar da kashi 60 cikin 100 na kudaden kasar wajen da ke shiga kasar ta zimbabwe an kashe wani jami'in hukumar leƙen asiri ta cia a amurka a wani fada da aka yi a somalia cikin 'yan kwanakin nan kamar yadda kafofin yada labaran amurka suka rawaito a jiya alhamis ba tare da fitar da cikakken bayani game da yadda jami'in ya mutu ba tsohon jami'in ya kasance memba ne na cibiyar ayyuka na musamman a hukumar ta cia wanda wani reshe ne na musamman wanda ke aiwatar da wasu daga cikin ayyukan hukumar leƙen asiri ta CIA masu haɗari in ji jaridar New York Times. Jami'in ya mutu ne sakamakon raunin da ya samu yayin da yake wani aiki a makon da ya gabata a cewar CNN. Hukumar ta CIA dai bata ce ufan ba game da mutuwar jami'in. A da Hadiza Kyari ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wa rahotanninmu inda alamu ke nuni da cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara neman sabon shugaban da zai jagoranci hukumar EFCC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar bayan da ya karbi rahoton bincike da kwamitin mai shari'a Ayo Salam ya gabatar. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruku Musa. da mai shari'a ayo salami ya mika wa shugaba muhammadu buhari rahoton kwamitin da ya binciki badakalar da ake zargin ibrahim mustapha magu na hukumar efcc da aka sallama yan ƙasa yanzu sun sa ido su ga irin mataki da shugaba muhammadu buhari zai ɗauka musamman bisa ga la'akari da canjin da kwamitin ya ba da shawara a yi kuma a cire yan sanda daga maganar shugabancin hukumar ta efcc Daga da haka na tuntuɓe wani mai shari kan sha'anin tsaro da yaƙi da canji da rashawa wato malam ibrahim katsina domin in ji ko wannan matsayi ko matakin da kwamitin ayoslami ya bada zai iya tasiri wurin gyara hukumar ta efcc sai ya ce ina ga wannan shawara da salam ya bada ita ce za ta taimaka hukuma ta samu alkibla tun sadaka hukumar nan akwai masana da yawa waɗanda aka ɗauka wasu ma profesoshi ne da sauransu sun samu wannan horo na musamman da kuma waɗanda suka zo daga sauran bangarori na hukumomin tsaro waɗanda to da ya kamata a ce akwai tsari na wanda za su rika samun shugabanninsu ta wannan harka. to amma wannan yana tunuka kamar sai a danganta cewa 'yan sanda ne kawai ke cin hanci da rashawa shi ya sanya matsalar ta ƙara yin katutu a hukumar efcc hanya wannan daidai ne a yi wannan zargin a gaskiya aka yi maɗansa haka ba a musu adalci ba wato abin da ake nufi ba maganar cin hanci ba ne da ke damun hukumar efcc a magana tsari ne ne da za ta yi aikin ta yi kyau to in kuma ana so ta yi kyau ita dokar da ta tsara ta ta ce a game kai duk kowace hukuma nia sss police da sauran jami'ai su kawo ma'aikatan ma'aikatansu kuma akwai waɗanda dama ita efcc tana ɗaukar su fresh graduates a sa su ciki a musu training horo na musamman to abin da ya kamata a yi wannan tsarin kenan ina ga fahimta ta abin da jisu salami ke nufi kenan a yi gyaran da zai ɗore hukumar ta zama tana da wato yardar da jama'a sun fahimci cewa abin da take yi sun amintu da shi haka din shi ko malam nasir zaharuddin na ɗaya da cikin mambobi da suka kafa hukumar ta efcc a najeriya ko ya mun karin haske dangane da abubuwan da suka faru da ya kai ga aka samu abubuwa na aisha da ake zargin ibrahim mustapha mago da hukumar ta efcc yanzu ta tafka dangane da taimakawa cin hanci da rashawa a cikin ayyukan gwamnati da kuma ma'aikatun gwamnati. Tun farko akan kuskure ne aka fara kawo 'yan sanda ciki tunda lokacin da muka tsara za a kafa wannan hukuma babu ma maganar 'yan sanda ko da yake da 'yan sandan muka fara kuma tsarin da muka koyo a ingila muka koyo shi to amma ita efcc ta najeriya 'yan sanda sama da dubu ke ciki kuma ayo salami a bincike binciken da suka da rahoto ya ce a tabbatar da ba a ci gaba da ba 'yan sanda shugabancin hukumar efcc ba domin hawa na hudu wanda shine kadai aka yi a hukumar tun aka kafa ta 'yan sanda ne ke shugabanci wannan ana gan kamar zai kawo wani na nakaso gurin gudanar da ayyukan na hukumar efcc ko to ai inda so ake yan sanda su wannan aikin ma tun farko da ba a cire su an kafa efcc daban bambanci isa za ga yanzu ayyukan da efcc suke shine irin ayyukan da yan sanda suke yi a ofisoshin yan sanda a ko ina a najeriya saboda haka ga wani daban kwana aka yi ba a yi wani ci gaba wajen sa su su sami wato kwarewa a kan wannan aikin na bincike na musamman na irin waɗannan laifuffuka da suka shafi tattalin arziki ba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar Faruk Musa To kuna sauraron labaran ne akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afirka kan mita 200.5 Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. To yanzu kuma sai shirin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. miliyoyin amurkawa ne za su yi tafiye-tafiye a ƙarshen makon nan yayin da ake bikin cika ciki na thanksgiving da ya faro daga ranar alhamis domin zuwa sada zumunta da yan uwa da abokan arziki duk da cewa cibiyar da ke yaƙi da yaɗo cututtuka ta cdc a nan amurka ta ba da shawarar jama'a su zauna a gida yau batun da za mu tattauna a kai kenan a cikin shirin na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo a dai ranar alhamis da ta gabata ne aka yi bikin cika ciki da ake kira thanksgiving a turance kuma miliyoyin amurkawa sun yi tururuwa zuwa filayen tashin jiragen sama da na ƙasa domin zuwa sada zumunta da 'yan uwa da abokan arziki duk da cewa likitoci da cibiyar da ke yaƙi da yaɗo cututtuka ta cdc a nan amurka sun yi gargaɗin a gujewa yin hakan gudun kada a ƙara yaɗa cutar covid-19 amma jama'a da dama sun yi biris da wannan kira Wannan mata mai suna Becca Yanis kenan take cewa shekara goma sha biyu kenan ba mu yi bikin cika ciki ba a matsayinmu na iyali. Kuma lura da cewa kudin tikitin jirgin sama ya sauko. Kuma na riga na taba kamuwa da wannan cuta. Sai kawai na ce zan iya yin tafiya ta. To sai dai ƙwararru ba su ba tabbacin cewa waɗanda suka taɓa kamuwa da cutar ba za su sake kamuwa da ita ba. Domin kuwa wasu sun harbu da cutar fiye da su ɗaya. wasu ɗalibai ma sun kama hanyarsu ta komawa gida daga makarantunsu na kwaleji don zuwa wannan hutu an soke tsarin zuwa ɗaukan karatu gaba da gaba a makarantar will mason hakan sa ya zama mai dole koma gida ya ce ina gaban da wani zaɓi a nan to wasu ƙwararrun likitoci irin su dr catherine lay sun tausaya wa halin da mutane suka shiga a wannan yanayi da ake ciki amma duk da haka sun ce zaman gidan shine abu mafi a'ala and i understand the Ta ce na fahimci irin shauƙin da mutane kan shiga a daidai wannan lokaci. Mun maku matuka a wannan shekara kuma lokaci ne na zuwa hutu. Muna kuma buƙatar mu mu kusa da 'yan uwa da abokan arziki. Amma dai yana da matukar muhimmanci mu zauna a gida. Um, to damuwar da likitoci irin su ke nunawa ita ce yadda ake samun karuwar masu kamuwa da cutar. mean, every single day. It's a new record that's very discouraging. Ta ce a kowace rana sai an samu sabon adadin da ba taɓa gani ba. Hakan kuma na matuƙar kashe ƙwarin gwiwa. To abu ne dai mai kamar wuya jama'a su bi ka'idojin da hukumar ta CDC ta gindaya. Kamar na bada tazarar kafa shida a filayen jirage ko a wajen jiran mota ko a tashar jirgin ƙasa. Hakan ya sa likita ta bada shawarar mutane su rika cin abinci a waje idan sun je gidan cin abinci. a gida kuma a rika buɗe tagogi a kuma rika kaucewa cunkoson jama'a uh, ta ce hanya mafi sauki da muka sani kan yadda cutar ke yaduwa ita ce ta ruwan da ke fitowa daga baki dalilin kenan da yasa ake bada shawarar saka takunkumi ya kamata kowa ya rika sakawa a kuma rika bada tazara to wani labari mara daɗi shine yadda miliyoyin amurkawa za su yi tafiya a ƙarshen makon nan bayan bikin na cika ciki lamarin da ka iya sa mutum ya kamu da cutar ko kuma ya yada ta a hanya ko idan mutum ya isa inda zai je lura da hakan ne kuma ya sa masana kiwon lafiya suka zabura dr jay gerald malami ne a jami'ar arizona ga abin da ya ce a wannan hira da gidan talabijin na abc ya yi da shi ya ce mun tunkari wasu makonni biyu zuwa uku masu cike da sarkakiya idan ba mu sauya tsarin rayuwar mu ba cikin mako uku masu zuwa abubuwa za su iya rincaɓewa. To ƙwararru a fannin lafiya dai na fargaba za a iya samun ƙarar cutar gab da bukukuwan Kirsimeti da na sabuwar shekara saboda bikin cika ciki da ake yi a yanzu. Wannan kuma wani abu ne da sauran ƙasashen duniya ya kamata su mai da hankali a kai yayin da aka tunkari waɗannan bukukuwa. jama'a da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin carol pearson da julie letters gresham da suka taimaka wajen haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya To a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai rayun da ku aiko mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da sakon Aminu Adamu Malamadori da Haruna koli Garba Miga a jihar Jigawa. Waɗanda suka ce Assalamu alaikum murya Amurka. Fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku. Hakika matakin da kotu ta ɗauka a kan sanata Ali ya nuna mu al'ummar yankin Arewa mun zama 'yan bora. duba da yadda irin wannan matsala ta karɓar beli da ta ritsa da wasu sanatoci a yankin kudu amma kuma suka ci bilis ba tare da iza su gidan ɗan kanda ba don haka ya kamata ake yi wa al'ummar arewa adalci tun da su ma 'yan ƙasa ne muryar amurka muna yabo da jinjina ga mai girma gwamna umar ganduje na jihar kano a bisa namijin kokarin da yi na saka hannu ga dokar baiwa 'ya'yan jihar ilimi kyauta tun daga firamare zuwa sakandare muna kira ga ragowar gwamnonin kasar nan musamman na arewacin najeriya yankin da ya fi zama kuma baya ta fannin ilimi da su koyi da shi wajen baiwa 'ya'yan jihohinsu ilimi kyauta ba tare da nuna bambanci ba sako daga aliyu usman taka lafiya tsohon majin kungiyar murya talaka ta jihar kebbi da shugaban kungiyar na kasa alhaji zaidu bala kofa sabuwa da kuma sani mai lange-lange ya wuri salam biyu hausa da fatan kun lafiya allah ya sa haka amin a madadin al'ummar jihar mu ta plateau muke kira ga daukacin shugabannin kungiyar mai allah ta kautar hore rashin karamar hukumar mu ta barikin ladi da su haɗa kansu wuri guda domin samun ci gaban jihar mu ta plateau sako daga fatima musa wada tare da aishatu musa wada da zainab ibrahim musa wada barikin ladi jihar plateau na jajintawa al'ummar nijar saboda raso tsohon shugaban kasa alhaji tanji mamadu allah ya sa mutuwa hutu ce a gare shi kowa ya san haziki ne shine ya tono mai a Nijar shi ne ya sulhu da 'yan tawaye shine ya sasanta tsakanin makiyaya sabo daga Ali Rafkana Gashuwa. Madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Juma'a jami'an kiwon lafiya ƙasar Australia sun ce cikin kwanakin 28 da suka gabata ba a samu ko mutum ɗaya da ya kamu ko ya mutu sanadiyar cutar coronavirus ba a jihar Victoria wacce ita ce jiha ta biyu mafi girma a ƙasar. Jihar har ila yau ba ta da wani mutum da aka san yana ɗauke da cutar tun bayan da aka sallami mara lafiya na ƙarshe a ranar Litinin. Duk da yake Victoria ta cimma wannan matsayin na kwanaki 28 wanda masana kiwon lafiya suka yarda wanda ke nuna an shawo kan cutar a tsakanin al'umma har yanzu ana samun bullar cutar a wasu sassan kasar. A halin yanzu kuma, Birtaniya ta nemi masu kimanta magunguna a ranar Juma'a da su tantance allurar rigakafin cutar COVID-19 da Jami'ar Oxford da kamfanin AstraZeneca don a samar da shi na ɗan wani lokaci kafin a fara raba shi baki ɗaya Shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro ya faɗa jiya Alhamis cewa ba zai yarda a yi masa allurar rigakafin cutar ta COVID-19 ba. Wannan shine ikirari na baya-bayan nan da shugaban kasar ya yi wanda ke nuna shakkunsa game da allurar rigakafin. Ina gaya muku ba zan karɓa ba, hakkina ne, Bolsonaro ya faɗa a wani jawabi da ya mamaye shafukan sada zumunta. Brazil na da fiye da mutum miliyan shida masu COVID-19 To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hajiza Kyar wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.